daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 24 ga watan mayan shekarar 2019, kenan ga watan Ramadana. shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato shaɗi na safe kenan agogon washington dc kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin dubu zuwa dubu goma gabas ta tsakiya. Sannan a Afghanistan wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul yayin sallar Juma'a. To Allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya za ku ji cewa a ƙarshe babbar kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci kan rikicin APC dangane da wanda ya kamata ya zama gwamna a jihar Zamfara. Yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019. idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji karin bayani a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun ce sun gano wasu matsaloli da ke haifar da matsalar karancin ruwa a birane da yankunan karkarar kasar. Mun ga inda mata ke kwana bakin rijiya daga an yi sallar karfe takwas da dare suna bakin rijiya sun kai aikin sallar sai suna bakin da a samu sukunan ruwa. Muna tafa da shirin duniya Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari Zahara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku. A kan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu na gane cewa don ci gaban ƙasa akwai buƙatar wani sabon Prime Minister ya jagoranci wannan gwagwarmayar. a cewar May inda idan ta cike da hawaye. A saboda haka a yau ina sanar da cewa zan yi murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar Conservative and Unionist a ranar Juma'a bakwai ga watan Yuni. Mako mai zuwa za a fara shirin zaben sabon shugaban jam'iyyar wanda zai zama sabon Prime Minister. A wata sanarwa da ta yi a wajen gidanta da ke Downing Street, me ta ce abin takaici ne matuka a gare ta saboda ta kasa iya cimma yarjejeniyar ɓallewar daga turai murabus ɗin da me ta yi ya janyo gwagwarmaya ga wanda zai zama sabon prime minister birtaniya yanzu wanda kuma me ke fatan zai samu nasara inda ta gaza theresa may ta zama shugaba ta uku a jam'iyyar ta ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar birtaniya cikin tarayyar turai ita ma ta bi sahun margaret thatcher da david cameron kuma za ta ci gaba da zama a matsayin shugabar gwamnati a lokacin da shugaban amurka donald trump zai kai ziyara birtaniya wata mai zuwa Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya don tunkarar duk wata barazana da ta iya tasowa daga Iran. Muryar Amurka a baya ta ba da rahoton cewa Shanahan da babban jami'in rundunar sojan Amurka. wato shugaban kwamitin manyan sojojin amurka da ke ba da shawarwari a kan tsaro joseph donford zai gabatar wa shugaban ƙasa da shawarwari da dama a jiya juma'a da mai da martani akan zaman fargaba da ke faruwa a gabas ta tsakiya ciki har da yiwuwar tura dubban sojojin amurka zuwa yankin Shanaham ya tabbatar wa 'yan jarida da hakan gabanin ganawar da zai yi da shugaban ƙasa a fadar White House. Yana mai cewa da ya yi tunanin ƙara tura sojojin Amurka zuwa yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Donald Trump yana so 'yan majalisa na bangaren 'yan jam'iyyar Democrat su tsige shi. Amma har yanzu ba a fara daukan matakin yin hakan ba a hukumance. Ta kara da cewa akwai bincike da dama da Majalisar Wakilai da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat take gudanarwa. wanda mai yiwuwa su kai ga batun tsigewa amma a halin da ake ciki a yanzu ba a kai ga wurin ba da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar ta wakilai mai kujeru 435 da wani ɗan jam'iyyar republican ɗaya sun yi kira da a fara bin matakin tsige shugaban amma kuma ko da majalisar ta wakilai ta tsige shugaba trump abu ne mai matukar wuya majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan republican ta amince da tsige shi pelosi ta kara da cewa amma dai shi trump so yake a tsige shi jami'ai a kasar afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallacin kabul da ke cike makil lokacin da ake sallar juma'a. inda ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar da mazauna babban birnin na afghanistan sun bayyana cewa malamin da aka kashe wato maulabi samiwullah raihan yana cikin jagorancin sallar juma'a bom ɗin ya tashi harin ya jikkata akalla mutane goma sha shida an kuma ba da rahoton cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali don take dai ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba wanda jami'an ƙasar suka ce da alama harin ya auna raihan ne an ce malamin yana goyon bayan gwamnatin afghanistan sosai da kuma jami'an tsaron ƙasar da ke fafatawa da 'yan ƙungiyar taliban a wani lamari na daban wata fashewa a yankin yammacin pakistan ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu tare da jikkata mutane fiye da sha biyu 'yan sanda sun ce harin na yau juma'a a unguwar poshtanabad da ke kwaita ya lalata wani masallaci wanda mazauna garin suka taru don sallar juma'a da kuma gine-ginen da ke kusa da shi. kwata shine babban birnin london balochistan da ke fama da tashe-tashen hankula zahara aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko a Najeriya babbar kotun kolin kasar ta yi watsi da karar da aka shigar ta neman a soke hukuncin da kotun ɗaukar kara ta yanke a baya na soke zaben fidda gwani da jam'iyyar APC ta yi a jihar Zamfara. A wani zama da ta yi a yau Juma'a kotun kolin ta kuma soke duk kuri'un da jam'iyyar ta samu a zaɓukan da aka yi a matakin jiha da na 'yan majalisun jiha a babban zaben da ya gudana a baya. Ta kuma ba da umarnin ɗan takarar da ya zo na biyu a yawan kuri'u a zaben gwamnan jihar. shine zai zama gwamna wanda hakan ke nufin jam'iyyar pdp ce za ta karbi mulkin jihar ta zamfara kamar da za ku ji a wannan rahoto da murtala faruk sanyi na aiko mana daga sokoto yadda wasu jama'ar jihar zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019 wasu da dama akasari magoya bayan 'yan takarar nan na apc da aka yi wa lakabi da gh da suka gabatar da karar da kuma na jam'iyyar pdp sun bayyana farin cikin su akan lamarin sunana shamsu kasida na gode ma allah subhanahu ta'ala wanda ya alƙawalin haramtawa kansa zalunci kuma ya haramtawa bayansa wanda ya yi hukunci yau sun ga yadda Allah yake shine malikan mulku magana wani ya bushe gaba yanzu ta kare wannan ya zama izna ga sauran 'yan siyasa. Wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya Allah mun gode ma Allah. Sunana Aliyu Ibrahim tsafe local government. To wannan hukuncin da muka yanke aka yanke haka ya mu daidai. Saboda a tsaya a ce a ta rikici a ta rikici wa'yansu su rasa rayukan su wa'yansu su rasa lafiyar su gwanda hakan a can zama gwamnati a bawa wa'yansu jihar zamfara saboda kana ganin su wa'yanda ma ke shugabanta jihar zamfara sun gagara shawo kan matsalar jihar zamfara. to sai dai kuma da alama bangaren na jam'iyyar apc ya rungumi kaddara a ta bakin wani jigon jam'iyyar kuma na hannun daman gwamna mai barin gado sani gwamnan mayanci. hukunci ya shafi jihar zamfara baki daya abinda al'ummar jihar zamfara suka zaɓa kotu bata ba su ba kuma hukunci ne na allah wannan matsayinmu na musulmi mun yarda da hukuncin da Allah ya yi Allah ya sani al'ummar jihar Zamfara sun yi zaɓen mutanen da suke son su wakilce su amma bisa ga kaddarawa ta Ubangiji wannan hukunci ya zama haka haka Allah ya kaddarta ba wani abu da za mu yi saboda ita ce kotun ƙarshe. kotun kolin ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar apc mai mulkin jihar bata gudanar da sahihin zaben fitar da gwani ba lamarin da ya sa bata cancanci zabukan da aka ayyana ta lashe ba a zaben da aka gudanar na shekara ta da 2019 siraju garba na daga cikin lauyoyin jam'iyyar apc da suka halarci zaman yanke hukuncin kotun a abuja matsayin da ta yi apil ne guda biyu daya wanda wajen jam'iyyar apc ta kasa ta shigar daya kuma wanda bangaren gwamnatin jihar zamfara ta shigar to a cikin afil na farko wanda wajen jam'iyyar apc ta kasa ta shigo ta shigar kotun ta ce ta sallami wannan afil kuma ta aminta da cewa ba zaben share fage a jihar zamfara kuma ta yi umarni da a ba ake kara ko an sa apil kuɗi naira miliyan goma shi kuma afil na biyu ta ce ta aminta da abin da kotun sokoto ya yi lalle ba zaben share fage a jihar zamfara tuni da kotun ta bada umarnin rantsar da 'yan takarar jam'iyyar da ta zo na biyu a yawan kuri'u a zaben da ya gabata kwanaki biyar kacal kafin ranar 29 ga watan mayu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kuma da a gaida murtala muna kuma da hira da muka yi da ɗan takar jam'iyyar pdp a zaben da zamfara wato bello matawalle wanda shine ya zo na biyu a yawan ƙuri'u kuma zababben gwamnan jihar ta zamfara To alhamdulillah kotu ta yi muna adalci kuma ta yi mu Najeriya adalci kuma ta yi mu zamfara adalci domin. To sai a tare mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi kenan domin jin cikakke hirar. To a Najeriya har ila yau kwamitin mutum shida da majalisar dattawa ta nada a karkashin jagorancin sanata Kabir Ibrahim Gaya domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman kasar musamman ma na Aminu Kano kan safarar kwayoyi. ya samu bayanai daga shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ndla wato alhaji mustapha abdullah cewa na'urar hukumar mai tantance miyagun ƙwayoyi ta daɗe da lalacewa sannan kuma ba su da kannuka da aka horar domin gano miyagun ƙwayoyin a wannan hirar da suka yi da wakilinmu madina dauda sanata gaya ya fara bayani ne kan yadda suka ji da wannan bayani da suka samu ba mu yarda da cewa kowane hukumar gwamnati za ta yi sakaci da aikin da aka bata ba misali ka ce ndle wasu kula da safarar kwaya wanda suke hanawa ko suna da kayan aiki ko ba su da kayan aiki suna da ma'aikata a wurin wajibi ne su tara abin nan kada ya faru so da haka zancen ba su da kayan aiki ko su kaza kullum dan najeriya kawai kace masu an yi kaza an yi laifi sai ce ai ba da kayan aiki ko da ma'aikata wuce wannan ba dalili bane me yasa kuke karɓar albashi ana ba ku albashi kuna dauka mu kun kai ku 80 misali a wannan ko 30 a wannan wuri don me ba ku aikin ku ba ku tsara aikin ku abin da ya samu mun yi wannan akai Como é que é, o ya aka bari har kwaya suka fita sai bayan an fita kuma ake binkicen ai da tsuwa ne a ce kawo masu fita sahana muka ce kuma su kansu kwastan su ma tsarin su ne su duba amma bayanin da muka ji ne suke ta akwai wuraren da su kansu ma ba barin su shiga ina filin jirgin sama a filin duba misali daga akwatin hakkin duba akwatin misali ko kuma duba scanner din da take duba kaya an ce waɗansu bai kamata su da sauransu mun ce a duk wani security agent da ana ta surutun cewa an sa security agent sun yawa masu bincike to amma wanda suke mahimmanci a ya kamata a ci an basu aure so mun ci a duba wannan tsarin takardar da aka rubuta daga ofishin hukuma a gyara wannan wanda da ya kamata a shigo wajen duba wannan abubuwan a sasu. to akwai wa'annan ma'aikata da ke aiki a filin jirgin sama wanda aka kama su da laifin cusawa mutane kwayoyi wayannan kuma wani mataki za ku ɗauka a kansu hanyar da laifin wanda suka bari aka ɗauka ɗin kuma aka ce akwai ma'aikata kamfani sako da nako da suke su ne masu kula da motsa kayan nan to su ma mun ci a domin masu ba ma wai bai kice a domin su ma masu kamfanin wannan kamfanin guda biyu kuma mutum ɗaya ne ke da su kuma mutane ɗaya da suke da su a kirawo su su ma mu ji me yasa suke bari haka kuma suna ɗaukar ma'aikata wato babu control a ɗauka a saki a kora a ɗauka a kora to in yau za su ɗaukar ma'aikata ana sakin su ba a bar su sun daɗe a wuri ba sun saba to za ka samu matsala kuma nan kamfanin shi ma mun ce za mu kira wasu mu tabbatar sun je sun gyara wani abu sanata kabiru ibrahim gai kenan shugaban wani kwamiti a ƙarƙashin majalisar dattawan najeriya to a jamhuriyar nijar kuwa cunkoson jama'a a manyan birane wanda ya samo asali daga karuwar yawan al'ummar ƙasar ya haddasa karancin ruwan sha a cewar hukumomin lamarin da ya sa gwamnatin ta nijar ta ce ta soma ɗaukan matakai domin magance wannan matsala ga su mini barma da karin bayani daga mai Matsalar ruwan sha a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ta'azzara a 'yan shekarun nan a birane da karkara duk wada irin matakan da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka. Lamarin da masana ke dangantawa da ƙaruwar yawan al'umma a wani lokacin da ake fama da matsalar wutar lantarki. Habu Kure Shaku shine daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a matakin birane. abin da mutane ya kamata su gane sai ki biranen mu na yau ba wani jiya ba ne haka karo jama'a a cikin birane in ka ɗauki birnin mai yau ta kunshi kimanin mutum miliyan eh, biyu hada ma ya da haka nan matatanin ruwa da an kai in ka ɗauki huskar mai an yi su don su ba mutum miliyan da guda da rabi zuwa miliyan biyu to in an ka samu fiye da haka nan ai dole a san matsala na uku matatannin ruwan da kuke gani sai da wutar lantarki suke aiki in ka diba yau a faɗin birni ya mai in ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa ko potable sai an ce an samu kimanin meta cube dubu ɗari da tamanin kowace sahiya matacin ruwan nan duk in an gama su abinda muke iya samu ana pompe dubu ɗari da arba'in rashin tattali da nuna halin ko in kula na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna haddasa karancin ruwa a birane in ji usman dambashi shugaban kungiyar rishiya mai kare hakkin jama'a a fannin ruwa da tsafta mun ga inda mata ke kwana baki rijiya daga an yi sallar karfe takwas da dare suna bakin rijiya sun kai aikin sallar sai suna bakin da a samu su gudanar ruwa idan mutane za su rika banna na ruwa ana wanke motoci ana bata shi a garin gidan sojina duk inda kwamfanya take ta sojina ka ta isko famfuna a kofafan da zai shekara arba'in shekara ashirin yana zubda ruwa ka ba gani ofishi na gwamnati iri-iri wani university ne wani likita duk inda dai gwamnati ne ke biyan kuɗin ruwa to ka ta isko banna ruwan da ake makawa ministan albarkatun ruwa farfesa isu katambe ya bayyana cewa tuni gwamnati ta fara hangen bullo da matakan da za su ba da damar sassauta walhalin jama'a a fannin ruwan sha. Akwai izin da za mu buɗa nan da 'yan watanni kaɗan. Da wannan izin ɗin za mu iya tace a metar dubu arba'in. Kuma bayan wannan akwai wata wadda mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta karya wadda ka iya tace a metar dubu goma sha biyar da yarda Allah nan da wata shida ko bakwai ba za a samu matsalar ruwa ba. samar da tsarin musamman game da farashin ruwan sha tsakanin attajirai ko manyan ma'aikata da masu karamin karfi na daga cikin hanyoyin da gwamnatin Nijar ke hange don karfafa matakan samar da wadatar ruwa abin da ya sa a baya bayan nan majalisar dokokin kasa amincewa shirin kafa hukumar zuba ido akan harkokin ruwan sha. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar kuma da a gaida sulaimu mini barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka masu sauraron shirin duniya amurka na wannan mako a wannan karo tattaunawa ce shirin zai ta'allaka a kai inda na sami bakuncin wani abokin aiki na wato yusuf harande wanda za mu tattauna da shi dangane da wata ziyara da ya kai a 'yan kwanakin bayan nan zuwa wata jiha a nan amurka mai ɗimbin tarihi wacce kuma take da wasu abubuwa na ban mamaki. ku sa biyo ma cikin shirin domin aji yadda wannan tattaunawa tamu ta kaya. to yusuf sai ce barka da dawa mutan alaska <laughs> ka sha alaska gaskiya ne <laughs> ah, wani abu da ya zama fice a kan wannan jiha shine yadda yanayi na ake yi yini mai tsayi kusan a ce ma ba a ganin dare kamar da farko dan fara bamu tarihin ita wannan jiha ta alaska mana To a Mahmud kamar yadda ka sani ko kuma masu sauraro kila wasu daga ciki sun sani ko wasu basu sani ba. ita wannan jiha ta Alaska jiha ce wanda aka take a arewacin amurka hmm. kusan ma mai sauraro da dama ko kuma in ce mutane idan za su duba ainihin shi taswirar a duniya idan ka je kana duba inda kasar amurka take hmm. ba za ka ga ita wannan jihar a laƙe a makale da eh, da ƙasar amurka ba eh. kusan ma da dama za a iya cewa ma ba jiha ce wadda take a jikin amurka ba hmm. tana can a sama saman amurka sai ka je wajen gefen kasar Kanada. Hmm. a nan wannan jiha take kuma ita wannan jiha ta alaska a hajji mahmud hmm. shine tana da kusanci da rana hmm. shi yasa kamar yadda rana ke faduwa kenan kwarai da gaske eh. tunda in shi yasa kake ganin ake samun wannan rana mai tsawo a samu dare ɗan ƙarami kusa a ce dare mai ƙaranci haka yake gaskiya to ita wannan jiha a kusan in ce maka tana daga cikin jihohi a nan amurka da ke da abubuwa na ban sha'awa abubuwa da ba a samu su a ko ina sai a yi ta wannan jiha mm. kaga kamar magana da muka yi na wannan a lokacin soma da ake kira a turance eh. tana da tsayin dare amin eh, tsayin rana lokacin bazara ke eh, lokacin bazara mm. to za ka ga a ce maka rana tana fitowa tun kusan daga karfe uku na dare mm. rana ke fitowa har inda aka ce maka karfe kuma sha ɗayan dare ko zuwa sha biyu ma sannan rana take faduwa kuma in ta faɗi za ta ɗan yi awa ɗaya zuwa awa biyu da ɗan wani abu sannan kuma za ta sake za ka ga ta fara mm. tasowa. Watakila masu sauraron mu wasu sun kalli yadda ka wato wallafa a shafinmu na sada zumunta na facebook eh. shi dai rana ce dai ko kuma ce rana ta faɗi amma kuma ga gari nan ya ɗan yi shashar haka eh. kamar gari ya waya a haka a dole a ce ana tsakiyar dare ne wannan eh. aito to abin da zai baka mamaki ma haji mahmud shine komi dare a kasar amurka amin komi dare a wannan jiha ta alaska da nake gaya maka mm. ni dai na kwana na biyar a wannan jiha amma ina mai tabbatar maka da cewar banga daren da za a ce wai ka fito da daddare ne a ce maka tsakar dare ne wai a ce ba za ka ga abu ba hasali ma ina mai tabbatar maka jama'ud komi dare idan allura ta faɗi mm. a ƙasa za ka ganta wannan na nufin cewa kenan ba dare ne ake yi duhu dukun da ba shi ba eh, za ka ga akwai sauran eh. haske to kamar yusuf ya ake batun na san akwai ba za a rasa musulmai a wannan yanki ba eh. kuma na san haka ma zanta da wasu su kamar ya batun azumi ya suke auna fitowar alfijir da kuma lokacin da za a sha ruwa to a hajji mahmud abu biyu ne ko in ce a mutanen da na sama da yake na yi na je garuruwa guda biyu na je ainihin birnin babban birnin ita jihar ta alaska wanda ake ce ma anchorage hmm. sannan kuma na je wata karamar hukuma wadda ake ce ma fairbanks hmm. To a waɗannan gurare guda biyu da na je na haɗu da musulmai inda kuma muka tattauna da su ya suke yin suke gudanar da azaminsu To a wasu daga ciki sun ɗauki wata fatawa ta wasu malamai na cewar suna iya su dinga umfani da gari mafi kusa da su wajen ainihin tabbatar da lokacin buɗe shan ruwa da mm, kuma lokacin ta da azai sahur to wasu kuma suka ce a'a sun fi za su tafi da wannan fatawar da mafi akasarin malamai suka raja a kanta na cewar a bari sai rana ta fito Eh, sai alfijir ya keto a aja sahur sannan kuma idan rana ta sauka sannan a ainihin sharuwa to su waɗannan mutane da na sama kashi biyun kashi na farko su suna amfani da waccan mashaban ne sosai suna amfani da lokacin ƙasar saudi arabia ba ma lokacin nan amurka suke amfani da shi ba suka ce to idan saudi arabia tana fara sahur ɗinta ana gama sahur a saudi arabia karfe biyar ne a sha ruwa karfe shida da rabi to su ma abin da za su yi kenan. Amma su a lokacin akwai haske. E, ai rana tangaran nake gaya maka <laughs> ai a mm. wannan lokacin ma babu yanda za a yi wai ka ce wai dare ne a karfe shida rana tangaran za ka ganta. Mm. Haka lokacin sahur in ma rana tangaran. wai a haka tsakar dare ne eh haka tsakar dare ne mm. to su abin da suka yi amfani da shi kenan suna suna azumin su kaɗan kenan daga cikin abin da muka tattauna da yusuf aliyu harande akwai ƙarin hira idan an biyo mamako mai zuwa za a je insha Allah ga ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Suleiman Adamu Tandari Patiskum PRO da Iliya Usaini Usman Journalist da Sadi Energy Tandari da Zubairu Lawan Musa Patiskum inda suka ce maraya baya shakkar mutuwar uwar wani don haka VOA Hausa ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu tsokaci akan gwamnatin jihar Yobe bisa namijin kokarin da suke yi mana na gyara mana babban asibitin mu na garin Fatiskum. Gaskiya ya bangwani ya zama dole. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawansu ba wai kansu ba. Amin mun gode sashen Hausa na VOA. sai kuma sako daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau su kuma suka ce voa hausa ku faɗa wa gwamnati najeriya cewa don girman allah da manzansa ta sassauta mana da kuɗin kujerar aikin hajji inda ba tana son talakawa su daina zuwa aikin hajji ba ne mu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga abbas mai tireda bakin kasuwa a jihar bauchi nigeria shi kuma ya ce yin murabus ɗin zainab adamu balkacuwa daga aikinta na shugaban kotu bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya zarge ta akan ba lallai bane ta yi adalci a shari'ar da take yi hakan ya yi daidai To gaida Hadiza kyari da ra'ayin masu sauraro albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan nasihar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على wa الله بعد السلام عليكم ورحمة الله muna nasiha ne ma 'yan uwa musulmi mu ƙara zagewa da dagewa wajen taimaka ma 'yan uwa musulmai 'yan uwa akan abin da ya shafi ciyarwa a wannan wata mai alfarma shine yin yawan sadakoki kuma sa ko ma dace mu samu takawa Da Allah ce la'allakum tattaquna ko ka samu takawa daga cikin asbabun samun asbab wato sabubba na samun takawan shine yawan yin sadaka wato a lokacin buɗe baki to a dinga yawan taimakawa mun dinga lura da wanda suke cikin matsi ko suke cikin wani yanayi muna taimaka da sadakokin da Allah ta'ala ya hore mana wato aka ce sadaka ba sai kake tunanin ka ya baka cewa sai ka zama mai kuɗi ne a in kana da naira ɗari a jiwonka wani ila bai da ko naira goma samu ɗan abin da ka samu ko naira ashirin ka bashi wanda yake ne da naira dubu ila wani bai da ko naira hamsin da zai sha ruwa ko ya buɗe baki samu ko da naira tafi da cikin abin da Allah ta'ala ya hore ma ka bai shi Allah ta'ala ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to Allah ya sa mu dace yanzu sai labarai a takaice Ministan Birtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku. a kan batun neman goyon bayan yarjejeniyar da birtaniya daga tarayyar turai mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan ya karyata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin amurka tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma gabas ta tsakiya don tunkarar wata barazana da ka iya tasowa daga iran A jiya Alhamis, shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Trump yana son 'yan majalisa su matsige shi. ta masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah kai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi na agogon Ghana za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya da Kada kuma manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a kodayaushe kuke so domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai da rahotanni cikin hotuna da bidiyo yanzu da ita zahara aminu fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri sai injiniyan mutadi da kuma wato injiniya kenan tiyanwa mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na amurka birnin washington dc kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.